Jihohin arewacin Najeriya musamman na arewa maso yamma na ci gaba da fuskantar munanan hare-haren ta'addanci waɗanda a iya cewa suna dab da ƙare jama'ar yankunan da suke haddaba. Na baya-bayan nan mafi muni shine wanda aka kona matafiya 23 a jihar Sokoto wanda jama'a ke ci gaba da nuna juyayi a kai wanda jama'ar yankunan ke tunanin ko wata ajanda ce aka kulla da gwamnati don a ƙare jama'ar. Dr. Yakubu Gobir shine shugaban kungiyar ci gaban al'ummar Gobirawa. muna ta bayani eh, hukuma dai kamar dai ana yin abun amma kamar ba a sa ya kare. Mun ga mota goma sha ɗaya sun shiga sabon birni da tanka biyu na yaƙi. Amma daba ɗaya aka kai hari kawai ita ɗai. Da Allah wai menene wace ajanda ce ɓoye na a san aka halaka mu? Wannan mota da an ka halaka wanda ke cikin ta duka 'yan gudun hijira ne. Za su bar ƙasar saboda ganin cewa an ɗauke musu dabbobi an sa wuta ga sauran abin da ya rage gona sannan kuma an za musu haraji su biya kuɗi. sannan an kawo su shugabanni an kafa ba nasu shugabanni ba. Wannan lamarin dai ya janyo hankalin ƙungiyoyi da hukumomi a duniya na kira ga gwamnatin Najeriya akan ɗaukar matakan shawo matsalolin rashin tsaro kamar ƙungiyar mabiya addinin Kirista ta Najeriya wadda ta yi Allah wadai da wannan aika-aikar har take ganin cewa yanzu a Najeriya rayuwar ɗan tsako ta fi ta bil'adama daraja a cikin wani bayani daga mataimakin shugaban ƙungiyar. mai kula da jihohin arewa da abuja reverend john joseph hayab wanda jaridar bangar ta wallafa to amma bayan faruwar wannan lamarin kwamishinan 'yan sanda a jihar sokoto kamaluddin kola okulola ya ce jami'an tsaro sun matsa kaimi ga sintirin hanyoyin da ke yankin and since then Tun daga wannan lokacin ana ci gaba da sintirin wannan hanyar har zuwa shinkafi don dakile ayyukan 'yan bindiga kuma ana ci gaba da ɗaukar matakai na kare sake aukuwar haka. To sai dai Dr. Yakubu Gobir na ganin cewa. Wannan kuwa na harga jaji ce domin mai ta complain mutanen ga an san inda suke ba irin dajin bisa ba ne me yasa ba a zo a kakaɓe su su nawa ne Najeriya ita ta Liberia daga yaƙi da sauran ƙasashe nan cikin Afirka. to me yasa ba aka bar abun a ta kashe jama'a abin nan jama'a dai na ganin kamar da gangan gwamnatin Najeriya ta kyale wani bangare na kasar yana shan ukuba farfesa Bello Dodon Bada na cikin masu ganin hakan ina tabbatar ma wannan abin da ke faruwa da kudancin Najeriya yake faruwa irin inda shugaban kasa ya tafi da yanzu gwamnati ta wani abu dole kada ka manta da magana yan da da ta hito daga can gwamnati rudewa ta yi duk abin da suka soyi musu an kada ka manta irin maganganun da sarakuna sun ka ɗorayi, har da shi ma a lafin na oyo waɗannan shaye-shayen arewa aka washi ba a shekara ruwa noci matsawa ana mana haka ina tabbata maka ko akuya ta matsa tana cizawa sannan kuma su yi hankali da radda mutane sun ka gane sun ka waiwayo su wallahi ba ta kyau wani bayani da ɗame sa na nuna cewa duk da sintirin da kwamishinan 'yan sanda ya ce ana yi akan hanyar isa zuwa shinkafi an sake kai hari cikin daren jiya alhamis akan wata motar matafiya da ke dawowa daga kasuwar shinkafi kamar yadda wani mazaunin yankin na isa ya shaida min dama yan sanda nan sun ɗauki gawokin mutane sun yi sun yi babba asibitin isa da yan to yanzu dai an ɗauko kusan mutum bakwai cikin motar da yare ƙanana da mata da maza sannan magana da nake ma ɗan minutes da yin abun yanzu dai rayukan 'yan najeriya na cikin halin rashin tabbas musamman a yankin arewa duk da matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.